بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت كل نفس مع سارق وشهيد لقد كنت في غفلة من عذاب فكشفنا وكشفنا عنك جماعك فبصرك اليوم حديد بسم الله الرحمن الرحيم وجاء كل نفس إلى ما شهد قوة ريقة سنندر عن قوة تاكل سنجا عن شيء قوة شيء مغنى من جو Ah, kowa shi abin da magana mai kyau domin abin da makoma wato aya ta 20 na maka kwana jiya ko? Eh, aya ta 20 na maka kwana jiya wajen aka sarrafa وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه زعيد ومدح بالسوء ذلك يوم الوحيد jiya an ce kowa ya kama baki na ya san irin magana da zai yi don abin da ya kai yana nan rubuce kuma mala'ika suna rubutawa kuma tare da ubangiji Allah su ala wata ta'ala shi na ya ce bayan an gama waɗannan abubuwa wajen a karatu masu sai ga makarin mutuwa ta goma kowane mutum lokacin mutuwa ce kowane mutum lokacin mutuwa ce akwai makarin mutuwa wanda zai dandara ko a bisa ga kayan da kullum narkin da a kashe ko wace rai za ta dandana mutuwa to ga mutuwar da ta zo wato ja a karatu mutu makarin mutuwa ta zo ai kamar da wuce ta zo makarin ne da tsanani amma ba ga ke ya zo da naki da gaskiya min amal al-akhirah na rahmatul lahira hatta abinna hatta ya rawo munkir al ha. har wanda ta cewa mutuwa abin na a tashi ba gaskiya ba ne to zai ga abin a yaman bayyane wa iya nafsu shida wannan shi ne ta sanan kai ne wato ka ce babu abu kuma ka ga abin ya zo kuma ya tabbata dalilin mawuce wannan mutuwa da ake magana a kwanta ta nuna wata biyu kai da ka cewa ya mutu ba a tashi to ya ta ta ta gudu to ga ta ta zo maka ai maru kana gudu gare ta ta ta kana tsoron da ta ta ta wannan duka da ka'ida ko wace rai mutuwa za ta zo maka a ta inda dai wajen da kwarai akwai bambanci ne na kwarai yadda za su zai ta ba ɗaya ke da waɗanda ba wani ne na kwarai ba wani zaka da su da ba a ce an yi shi daga wani a yi tashin kiyama zalika wato wannan busa a yawon narki wannan ranar busawa yawon wa'i da yini ne wanda aka yi alkawari lalko fayi da kayarai bila azabi da azabi wajen an kullum na ko wata rai ta zo وجاءت كل نفس مع سائق وشهيد لقد كنت في رحلة من هذا فكذبنا كذباك فبصرك اليوم حديد kuma so wace rai ga ta nan da an koro ko wace rai ta zo da kan kai ga mashin zuwa wajen taron kiyama ma a sa'ikan tare da ita akwai mala'ika wanda yake jagorancin tafiye mai ko ta ai malakun da su kuwa ilin mala'ika da ke kora ta zuwa ga wurin tashin kiyama ne da kuma kowace rai ta zo wajen tashin kiyama da shaidojinta da wanda ya sha da wanda zai ba da shaida a kan ta da har da aikin da ta aikata wa wal aiki shaidojin da su ne hannuwa wala arziki da kawa wa gaira da waninta da lokacin da mutum ya zo tare da shi da shaidoji ne wa ya kan da kari da ya ce makayi da karfin da zai gwamnatin duniya a kikacin duniya ta zama cikin rafta mana haza na ji da duka daga wannan masiba da ta sauka gare ka a yau mai ai can duniya ta rafta gare ta tana ɗaukata a wabba ka kira ba to abin nan da kaka shirta ba ku sau na an ku guda a kan yau mun ɗebe maka abin nan da ya koyi maka wato wanda ya rige ma ido ya hana ma ka ga wannan azabar to yau mun ɗebe wannan shamaki zalla gafala ta taraukanan nan za ka mun ɗebe ta ma ta shahi da yawan da akan gada kake gani yau ba ba sarka da yawan hadisi yau ganin ka yana da kaimin gani kwarai wato ya zama kana da kaimin gani yau ai hadi wato mai kaimin gani na jirgin ma a kan sauke gani abin nan da kace babu can duniya ganin ka yana gani sosai yau za ka yau za ka ga wannan وقال قريب وقال قريب هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد وبايا أنت روجين قيامة san akwai yan jayayyar da aka saba da ita duniya to za a yi da rashin gaskiya aka tafa a wata ta yi amfani sai an gwada an ta gane ba shi da umarni daga baya a akwai amma dai farko sai an yi ta ko kala karilu abin nan aboki ne ya ci. almalakul muwakkal bi mala'ikar nan da an ka wace ta ci kun san kowane mutum da mala'ikun da an ka bashi wanda za su yi bako ne to mala'ika da bako ne sai ka bako ne sai ya ce kaga maladaiya wannan shi a abin da a wuri na a da lokacin da nake halarci kusan ya ce ya malabi zumin kone illa da daya raki gun atidin to shi mala'ika sai ya ce ha za malabaiya wannan abin da na zo da shi shi a na wato atidin da nake halarci din nan ai hadiru wato lokacin da nake halarci wannan abin da na kaya aikata shi na na rubuta don haka ni a shaida kawai kalilin malaki sai a ce wa mala'ika na alƙiya bija da bija

duk ayyuka na shi kuma muke nan kayiri saboda kayiri shi akwai da alheri duk ayyuka da yake aikatawa shari shi kayiri ke amma wanda an musulmi akwai alheri cikin aiki ne akwai kuma wanda ba alheri wanda an musulmi amma ba ba alheri duk shari na zalla saboda haka sai a ce ga mala'ikan na arziya biyu jihar nan a ku kada cikin jahannama don kun mala'ika biyu ɗaya dama ɗaya hauni sai a ce to ku biyu wannan umarni na aka ba mala'ika guda biyu alkiya ku biyu ku jewa su jahannama cikin jahannama ai alki au alkina kada ko kuma ku kada wani yi qara'a al-husaini alkina wannan ita ce a husaini wa wanda ne nuna alka aka ce alkiya kulla kafari ku wa cikin wuta kulla kafari ko wani kafiri mai yawan kafirci manikin da haƙƙi mai kin gaskiya ma'anidin wanda in ya gane gaskiya bai bi saboda wata manna manna'in da kai mai hana alheri wanda ta ta kamar zakka bai yadda ta kawo da kulu da islam ko kuma kai shiga cikin musulunci don shiga musulunci alheri ku wa. duk wani mai hana alheri mu'tadil wato mai tasanci ai zalimin azalim muribin mai shakka gaskiya bayan ta bayyana shakin fi mai shakka gaskiya bayan ta bayyana ku kada ne cikin jahannama الذي جعل مع الله إلها الذي جعل مع الله إلها الآخرة ألقياه بالعذاب الشديد الذي جعل ما لا إله wato wanda mubtada da ya kunshi ma'anar shirk qabru wato qabru alqiya allazi ja'ala ma la ilaha illa wato wa alqiya wa bil azabi shadid ku kada ya cikin azaba mai tsanani tafsiru ko misula ma ta kasa saboda haka kamar wanda an ambata can baya to ku kada shi azaba mai tsanani ta sakamakon aiki Allah ya kare mu Allah ya kiyaye kala karinu kala karinu rabbana ma أطغيته ولكن كان ببلد بعيد لا تختصموا لدي قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وأتوان بها متمسك كاي من أقوم بكنا an yi magana a kan mala'ika ta yi tazu aka ce mala'ika su kada sun mai kafirci cikin wuta to yanzu kuma wannan aboki na shi a wancan abokin na ba aboki ne abokin fana a ne saboda haka kala karinu sai aboki ne ya ce wato a shekara rabbana shi shedanu ne ya fitar da shi sai yana so ya kare kai ne ga ma'ana na ma a dagaitu ne ma ban fitar da shi ba ai ma a dagaitu ba ta da shi ba to ya an kai ya bace ya ce walakin kana fi dalalan bahidi sai dai ko canza ya zama cikin kasa bai abubuwan da shedan ka kiran mutane gare su ba wasu abubuwa na da aka hujjoji masu kanki ba sai dai shi shedan yana diba abin da kuka so ya san kuna son wannan abin ko kuɗi kuna bashi ya yi muku irin wannan abin sai ya kire ku kuka sai ku ji daɗi sai ku bi shi suka jin daɗi to shi na ya ce abin na ya ce ai wala ta nuna da lomu an ta ma ana bi musu da kuma ba an kusa abin da ya faɗa wajen wani ba ta ba babba ke nan shi shekara amma fadiyar fadiyar amur inna lawa da kuma adal haƙi wa a kun ba a kalabu wa ma kana li alaikum min sultani ya ce gaskiya ba ni da hujja ko guda da na kura yanzu da lokacin da shedan yake kuwa wajen sauraron wake-wake aya ya ba ku ko hadisi ganin da ya kuna son waka ya ce kan matasa su su cika an cikin da waka da raye-raye da miyagun hotuna sai kuna son abin kowa sai kun ka cika da kuka jimai wa wa'azi wajen ba a samu da kare wannan kwallawa ne ana da tashi kuri ba shi kuri ya gabe da kyau kun ga shi ya faɗa muku gaskiya kun ka yadda shi dan ya kire ku gaskiya kun ka bi shi sai dai ya ce ma kana li alaikum min sunan ban da hujja ku guda da gura ganin ku dai ni da ra'ayin ku illa an da aka kuma san da ku ka mun yi wannan ganin ku dai ni kuna san abu ne kire ku kun ka an sani to ka ku zargi ni ku zargi ku zargi Wannan wannan shine abin da a shekar ka kokari ya kare kai ne ya ce ya rabbana gaskiya ne ma a da kai duba ban fata da shi ba ga an kai yabbaci ya ce walakin kana fi dalalin bahid ko can da ma kana ya kasance cikin bata bayyana shi gani ne dai ni cikin bata bayyana ne ko da auto sai ni ce ta jaba ni an sami to ni annan gina ko ta ce shi an kare kai ne na yake tunda zai bai kawo hujja ko guda garin kuɗai ya kai da abin da kuka so ya kire ku gare shi dan kwarewa ta ke bai kiran ka ga duk abin da ba ka so sai ya ga abin da ka so sai ya ce taho kai abin ka to ko bai ce ka taho ba taho wala kai har ya ce ka taho Allah ta'ala sai Allah ya ce kai dan da kai da abokin ka za ta kasa su mutu da ya kafa ya zo ma wani kai ka ce baka fatar da shi shi ya ce ka fatar da shi to wuri na ba a jayayya ma yanfa wal hisamu kuna a nan lahira ma ba ta da umarni ko ka yi jayayya ko ba ka yi jayayya da abin da ka yi lahira abin da ka yi duniya da shi ya yi mahukunci na haka magana jayayya wuri na ku ba ta ba ta da umarni ma gari to kar ka zama ku ilaikun ta zina bil wadi idan duniya na gabatar muku da kekewa ta da bil azabi da azaba bil akhirah in an ka sai lahira da wanda ya saba saboda haka ku bar tunanin gyaran abin da kuka yi ma yau tunanin kawun da ya yi ba a canza magana wuri na ai ma yuka yi yin rasu mai zai ba a canza magana wuri na biyu da ba ka wa ka ce da kai duniya yau ka ce ba hukuncin da za mu yi wa kowa wato abin da ya tawo da shi da duniya shi na za a yi hukunci wa ma ana dubal zafi ni ba mai zalunci ke da abin daga bayi ba ko azibu wani bugai da zulmi da dai yi musu azaba ba su yi min da ba wannan lamu ko zan zalamu diga ce balaga yace amma anan da ma'ana bi zulm wato ni ba mai zalunci ba ma'ana ta wato da Allah ya ce na zulma yau in Allah sai wa ba ba zalunci yau ranar lafiya Allah bai sanar insafi na yau ba shi Allah da ma bai zalunci ya ce in inni haramtu ma ala nafsi ni na haramta zalunci ga da ma bai zalunci to ko mutane da zalunci dai lahira da ba a zalunci ko mutane daga zalunci in ce an ce lahira ba a zalunci Allah ya kare mu Allah ya kiyaye yau na gobe يوم يقول لجعلنا عالم فلعب وتقول عن النبيد وأذلفت الجنة للمتقين غير بعيد da Allah ya ce yau ma na saba wato ni an zama zalla min ba yau ma na kudu ranar da muke cewa filmoni wa ƙuri'a biliyari yau ma ya kula da jihar ranar da Allah ya yake cewa ga jihar yana magana da ita wato da shi da ya gabatu aika aika ya faɗa alimta la'ati jahannama shakki da cika istiwa mata hakikin da wa'adi tambaya ce ta tabbatarwa ga alkawarin da ya bi da ya kusan yayin da an kai da wuta da aljanna sai wuta ta hujjace aljanna sai aljanna ta yi wushin ba ta da hujja sai ta je wajen Allah ta ce shi ni me addalili ba a sami kowa sai to a ba wannan wata kado ba sai mutane masu rauni waɗanda a banza ba kowa ba cikin jama'a ba su yi jayayya da wuta wata ta yi mata su gidi ci sai da sai masu rauni ya ga zafi ne duk wanda an mai taurin kai ba za mu yi katu mai ci amana mutane wanda kowa ka tsoro ya zafi na. waɗanda su a manyan duniya saboda haka wuta ta hujjanta aljanna sai aljanna ka kasu nan in kasu ya kuma idan ta tabbatar da wanda aka sa mata ba masu saurin kai ba da ta kai ma Allah kara sai Allah ya ce a ke aljanna rahama ta kiki tana tausayawa da ki ga bayina ke wuta azaba kike gare ni yana azantawa da ki ga wanda ya kafa. saboda haka dabbari nan nan da kika ambato masu saurin karnan masu karuncin nan masu saurin karnan azaba ne kai musu wannan azaba ke azaba ta amma dai na yi muku alkawari ke lai kuma mil kowacin kowacin na yi mata alkawari zan cika ta mai an matsala ma zan cika ki da mutane sai sun cika aljanna zan cika zan cika ki da mutane sai ke cika illa dai ita abin da wuta ya an ka kwashe biyo kahirai da shedanu an ka zuba mata idan ba ta cika ba za Allah ce ya yi Allah ya ka kawa sai bisa gari ta ce na ci na ba kun ya cika ta da yara kawai to amma an bayyawa a halitta mata wasu mutane a sa mata ba su yi yin koyi ba ta zuwa kuma su bai bayyawa to ya ji aljanna ba a kawa ta yi ka azabi ta gari ta yan mata wurin rina an ta halitta da waldanun makalladuna lebarorin nan waldanun makalladuna su an halitta sai da kace kaza sai ga ta. ya an halitta mutum yanzu an kada a cikin daɗi bai ji ba a cikin ba amma ka halitta mutum yanzu ka kada a cikin wuta ba Allah bai ga wannan shi yasa ita jahannama kun yadda an mutu ka ita kuma aljanna kun yi alƙawari ita aljanna kun yi alƙawarin da aka yi mata mutane a kare ta mata Allah subhanahu wa ta'ala ya tambaye ke cika ta ce e na cika wata tono da suratul da ta su'al cewa ya halinta la'ati bai ce mata in la'ati ba cewa ya tambaya ya halinta la'ati ita ko ta ce halin mazidin shi ke cika ta ce har akwai ƙari kun ga magana guda ta na cika halin akwai ƙari na cika halin akwai ƙari to wannan abin da ta ce hannun madudu ai la abin nan la a ce o gaira mamtala ana cewa ai ni abin ga da nice karci zan ɗauka wani wanda ba shi ne ko wani jini na ya ce ai ka nin jala'atu na ce wa wani da batul jannatu wuta ke Allah da rahamarka da darajar sunayenka da albarka alƙur'anin ga naka Allah kada ka samu cikin wanda za ka cika jahannama da su kuma cikin ɗiyanmu da zuriyar mu ta kasa ko guda cikin asalin mu wato uwayen mu ko guda ka kasa rebun wato ya mai da kannai ka ta ko guda almajirai na arziki da abokan hulɗa na gaskiya Allah ta da kasa ko guda inda duk masoyan mu suke kasa ko amma dai ga inda muka roƙon ka ta alwara ko ulil ka janna sai an kamar da aljanna ulil fatil an kuma dole da ne mace ne da masu da makanan gaira ba ne ba gire wanda yake ba ba hanyar ba ba mani kanci ba mina makare su bai rauna a sun ka kalli aljanna su ya aljanna an kuma dole da ta suka yi sun ka kalle da sun ka ga kayan daɗi ba su nan ko suna cikin ta sannan wayo kalu da hada هذا ما توعدون لكل أواب حقير ويكتب الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب يا أخي ما يعلم أن لا يعلم تسندود الجنة تتجري fitar da idon kuka diba suka diba aka ce abin da sun ka gani ba su abin da ne abin da an muku a kawai na wannan aljanna ke ma su abin da tattari ko kura a yayi a tattari a mayu a fil'ata abin da aka muku a kawai na da ke da kun da awwa da kun mutum da an mai da an mai da ayar jami'a na da a yawan mai da an mai ne ga da an da duniya abin kuma mai kiyayewa ga dokokin Allah babu da dole mai kiyayewa ga haddodin Allah Allah da rahmarka Allah ka samu cikin bayan ka na bayan awwalina al'adilina daga dubika man kashiyar rama su waɗanda bayan Allah da za su ga asali su ne man kashiyar rama da gari wayanda sun kaji tsoron rama wato da gai ai kafau kafau ya ji tsoron Allah wa ya yara da shi ya abidan jini kuma ya zo da zuciya mai mai da ramani ga Allah ai mu kabila ala da aki mai fuskanta zuwa ga a Allah ya Allah ya ce annalin mu ya rahama sannan wani kalin mutuki na aika kuma masu tsoron Allah ne bayan an gwada musu aljanna sai a ce musu ulukul yuha bi salati

shiga aljannan nan tare da sallama wato ai talibi na ku shiga kuna masu tserewa kullum makokin da dukkan wani abin da suna so don ku shiga aljanna ya tsere mu duk wani abin tsoro shi ya sa maka roƙo ga Allah Allah ka sa mu cikin ayan aljanna ko kuma ma assalamu ku yi sallama ku shiga kowan ku ya tawo ga aljanna ya ce assalamu alaikum sannan sai ya shiga ai abin nan sallimu ku yi sallama wadda ku yi sannan ذلك اليوم a حصل da الظهور wannan yin da shiga aljanna ya tabbata ciki ne yawan musulmi yinin masu cikin aljanna ke ai a masu cikin yini na na dawama cikin aljanna wannan ya cikin cikin ya an shiga aljanna akwai komi mutum ta su ma ya sha'u da shiga duk abin da ya aljanna ta cikin aljanna akwai ko mina shi yasa kun ga abubuwan jin daɗi da na wahala wayanda aka wahala nan duniya wani sun san wahala ya saba da ita don haka in ya ce aljanna abin nan da ya saba shi babu yana da tasiri yana so a bashi wannan abin da ya saba shi yasa wani mai zuwa majalisa annabi annabi yana magana aljanna yana ta magana ne ya ce tambaya shi kai cikin aljanna akwai jaki yi sabo na da wani abu ba babu abin da ka bege shi ba jakin don tun yana yaro tare sun ka tashi da jaki sai ya girma tare sun ka tashi ko mika da ya kai shi na haka yana tambaya akwai jaki an ka ce eh akwai shi tun na an ce bai kuma barin majalisar nan kullum da shi aka karatu a tashi saboda yana so ya shirye da zan yi ji a ba jaki ba ba da ya tarko shi ko wani manomi na kana ta bayanin ne mace ya rasulullah akwai gona ciki annabi ya ce na yi akwai gona da ya ji daɗi ya tashi zai wuce ya ce dawo akwai gona kuma iri da kai tambaya akwai iri amma ba irin duniya da shirkawa da girmanta da girbewa ta girmata kosa da girbewa filan a cikin tattaro jiya wahala nan ne duniya a bakai amma akwai gona kun ga lahun ma ya sha'a'un duk abin da suke so kun ga shi ko wani a zamanin annabi yake ba wani zamani yake shi ko tambayar da yi shi akwai ruwa cikin aljanna akwai birgi na kamun ki shi ko abin da yake zo ya biya ke ya akwai birgi ya biya domin shi abokin birgi na Kuma abokin ruwa na saboda ga kowa abin da ya kasu duk abin da ka kasu ba shi ka sa mai daɗi za ka yi. ko mina na ka kasu in ka sa mai daɗi za ka yi. Ba aka ce yi komi akwai ma tambaya wato komi akwai lamun ma ya una biya duk abin da 'yan aljanna suka so ciki akwai sai dai wahala wa irin wannan ta duniya ko mina na wahalar nan da kake ta duniya to ta kawo wannan abin ba ka samun wannan wahala wahala ba an gaba wannan wahala kan ko kana son da ba shi ko dai ma wahala ko ko mutum na son ta kwana biyu saba da nema bai kwata da ya saba da nema fara ji ba zai so wahala amma wanda ka san wahala wanda ya da ya saba da ita bai san sabanin ta ba amma rai da ya samu sabanin da ya saba da shi ne da daɗi ka san wahala ba ka wahala ko sunan ta ko daɗi yana da wahala ko daɗi ba yana da Allah ya tsare mu da wahala duniya da lahira walada yana mazidin kuma akwai ƙari wurin ai ziyarata alama amilu wa talab akwai ƙari ga abin da suka aikata akwai ƙari ga abin da suka fita an ce idan ka aljanna ya tawo sai a ce mai tamanni kai burin duk abin da ka so sai shi ke littafin kayan daɗi da ya ne na duniya eh ina son kaza ina son kaza sai ya kai iyakar littafi ne ya tsaya Ko waɗannan da ya sani ba in an kamanta kayan daɗin da a cikin aljanna in an kasa su sau miliyan ɗaya wa'annan da ya faɗi ba su yi rabin rabin rabin rabin kashi ba amma ya faɗi abin da ya sani na ta don abu ya kai duniya da zahira guda to zai da ƙarshe sai an ka haɗa shi da wani mala'ika an ka ce faɗa mai kayan daɗin da a ce sai ya dawada mai kana son ka za ce hmm, kana son ka za ce eh, shi na Allah kalihi wa ladaina masifin akwai ƙari gare mu alama amilu wa talab ga abin da suka aikata da kuma abin da sun ka nema akwai ƙari kuma ranar jima ana ce mata yawan da malamai sun wa masu tartibi suna kawo hadisai nan a bisan wato da musulmi ka kai ma Allah ziyara can almusira aljanna to in an ka ce almusira ko wani kuka da aka ce ma almusira yadda ke ku shi yasa suna ne a basira kuma wato wannan ziyarar da aka yi idan an ka ce al an ka dawo kowa in ya to gida sai mata ce ta ce tana kallo ta gani shi ya ce mai gida kun ƙara kyawo ba mutum ya ce a basira mai ƙara ta kuma kajita ba kajita dai mai gida kun ƙara kyawo mutum ya ce a basira ba kuma ko al-basira ce gaba kafin jira aljanna zan a ce ya kara kyau ai magana ta ma duk jima'a wannan shi aka ce wa yawmal mazida yinin jima'a ko wace jima'a Allah ya tanadi wannan na ziyara suka kai mai su ci kayan daɗi Allah shi musu sallama ya gaishe su Allah ya gaishe su ran ya yi musu kai zuwa radda sun fara zuwa sai da sun kai tambaya da suka ji ana wata salamun qawlan min rabbir rahim sai sun kai ta sami a ce salamun kaulan sallama suka ji ana ta yin sallama ana ta yin sallama da wani irin tsankarin daɗi ya yi aljanna daɗi miliyan nan sai sun kai tambaya sai an ka ce ai salamun kaulan na rabbi rahim wai maganar rabbi rahim Allah na ka kai shi ce mai wa alaikum salam Allah ka samu cikin wanda zaka gaisuwa Allah ka samu cikin wanda zaka kai wato da aljanna akwai iko gare Allah da kai ne ka zuwa ya so ke sai na aljanna wato akwai iko amma wajen aikin shiga aljanna nan na adda kuma in Allah ya taimake mutum ba wata wahala ba ne ina da aikatawa sako ka bari umarni ka aikata shi ke abubuwa ba wahala in Allah ya taimake mutum babu wahala bari na da kuma aikatawa in Allah ya taimake mutum kan wahala Allah ka taimaka mana ka sa mu cikin amfani وكم أهلكنا قبلهم وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنكتبوا فنكتبوا بالبلاد هل من محيط. Wato, wata rana wani mutum ya yi ma abubuwan rera a cikin abu hurera ya ji daɗin addinin ya ce mai da ni da kai Allah shi hada maka so aljanna in an ka tashi da alhira sai a wuce gaba ɗaya ga kasuwa Ya an ka je kasuwa akwai kasuwa hoto hoto ɗaya na kowa zai shiga ciki ya ɗiba hoton kayan da ya kasu sai ka ɗauki takarda ta hoton kayan da ka kasu da zuwanka kasuwar bayan akwai wani ice da aka ce matuba karkashi ne na an kai an kai magana na inda sun ka gana da Allah cikin inuwa duba wannan aka zuwa a gana da Allah to shi wannan ice wani ikon Allah na can an ka je ka so akwai shi kuma ko guda to da ka ta ka da hoton kin ce sai ka kama icen nan sai ka kafa kafa kwalba ce sai ka ga kayan kada ka dauko waɗanda suka birge ta yana da ɗan dafa guda dubu goma ɗan dafa guda sun dubu goma su an wani gari ke nan sai su su ɗauko kayan nan kawai sai su yi ɗaya abu hurera ce mutum na cewa Allah ya haɗa maka suwa aljanna ya ce hala akwai ta suwa aljanna sunan na ya ta ba shi labarin abubuwan da ka faruwa a an kusa a Najeriya yana ta ba da labarin abubuwan da ka faruwa to aljanna wato akwai duk abin da mutum ka so ko ni mutum ka so cikin aljanna akwai shi saboda haka in kana roƙon aljanna ba sai ka ce ba ni tuwa aljanna ba ni wura aljanna ba ni kuma aljanna ba ni miya ka kaza ta aljanna a a roƙi aljanna laban biya ma ya shawo ne duk abin da suka so cikin aljanna saboda haka muka roƙo gari ga Allah bai a jama'a ya ka roƙo Allah ka samu cikin aljanna Allah ka samu cikin aljanna kuma yadda kake haɗa ma a cikin taruka irin waɗanda na alheri Allah roƙonka maka yadda ka haɗa kan mu haka nan duniya nan dai duniya Allah ka ƙara haɗa kan mu kuma ka ƙara kyautace aƙidan mu da imanin kuma ka kare mu ga duk wani abin da zai zubar da mutuncin kuma sannan ka haɗa mu haka cikin aljanna yadda muka haɗu da haka Allah ka haɗa mu cikin aljanna kuma Allah roƙonka maka yi ba don halin mu saboda rahama cikin wani hadisi Allah ka faɗa cikin wani hadisi cewa mutanen kirki masu ayyuka irin waɗanga ayyuka da muke yi la ya shiga jalisun duk wanda ka zuwa majalisar kai da shi arziki kowane na kana gabata wanda duk haɗuwa irin wanda majalisa mala'iku na sun kai mai magana da ya ce ya gaba ma 'yan majalisar sai suka ce ya Allah ka san akwai wani ya mutu da kirki ba ne ya ce a tun da yadda wani majalisar na ya zanna na gafarta mai su inna Allah ya shiga jilisun dan majalisar su wanda ya zanna na inda suka karanci karanci ba shi shi a ciki na gafarta shi da ya na gafarta Allah ya roƙonka maka na gwaran mu da na gon mu Allah ka hada mu a aljanna Allah ka hada mu a aljanna amma kuma ka ke halayen mu mutuka Allah ka bashe mu mutane ke kuma ka haɗa mu cikin aljanna da mu da uwayen da matayen da diya da zuriya ila yawmil qiyamah آمين يا رحمن يا رحيم آمين, آمين يا ذا الجلال والإكرام آمين يا حي يا قيوم آمين, آمين يا من على كل شيء قدير آمين, آمين يا عليم قدير وكم أهلكنا من قلب da yawa muka hallaka wasu jama'a ai a halakana kabla kufari quraish da yawa ma halaka kamin kafiran qurayshawa ma halaka qurunan kasira wato qurunan kasira jama'a da yawa ne kufari da kafiri kuma shaddu min wa'ida sun yi qurayshawa karfi amma da suka kama muna mun halaka su kun ashaddu minhum badashatan a badashan wato sun yi qurayshawa tsananin jimka ai kuwa wato tsananin karfi suka kuwa hallaka su da sun ka sawa mana saboda haka fasawa mana wa muna hallaka shi saboda haka jama'a kowanmu ya sa abin da yake yi wanda bai da kyau to kowa ya je ya yi nadama ga abin da yake yi kuma ya kokari gwargwadon ko ya ga ya bashi Allah ya ce mana ka mu bil biladi ya zagaya cikin garuruwa wacce shi ku ce ka bil biladi cikin garuruwa alamin majlisul lawa akwai makarkata gare su a wani gari ko ga wani mena mota daga mutuwa Allah ya ji suka bincika ba samu kowa ba duk wanda suka kama mai ya kashe Allah ya gafarta mu inna fi zalika إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ولقى السمع وهو شهيد inna inna bi zalika madhkur lalle cikin wannan abin da kuka ji an ambata na Allah kawai da Allah yawa wanda suka saba wala zikira akwai tunatarwa la'iza akwai wa akwai wa cikin ba da wannan labari da man kana da kalbin ga wanda aka zuciya mai hankali sai ya kalbi yana da hankali ko a sama ko kuma ya tsiga kunnuwa ne da sauraron wa'azi ai istamu al wa'azi ya saurari wa'azi da kyau wa huwa shahidun kuma zuciya ce tana halarci ai hadirin bil qalbi wato zuciya ce tana halarci ya halatu da zuciya ce don saurare da kunni hankalin ka na wani zai ba da wata fa'ida don sai a yi wani bayani ba ko ji shi ba saboda ka ana so ka kunnuwa kunnuwan ka kama ka mika zuciyarka kama da ka mika kunnuwan Allah ya ce ka ولقد kada kala kana sama السماوات بينهما بستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. كما أمنا الله يكفي ولقد خلقنا السماوات والأرض lalle lalle wato ma halitta sama bakwai da kasa, ba ma bai na ma da abin da aka shafi sama bakwai da ƙasa ta ta a yaron cikin misalin yini shidda don babu yini wannan lokaci tun da babu rana ba ne a yini to amma cikin misalin kwanuka da mutane ce wani ha al'adu misali na farko wato ranar lahadi ba su ranar juma'a misali na ƙarshe ranar juma'a ma masana min lugudu wata wahala ba ta shahe mu ai abu. babu wata wahala da ta shahe mu wa innama in ja da ma bi qawlina dama ma halin mun samar da sama da ƙasa da abin da a tsakanin su da magana guda muka ce kuni shi ke nan ba sai ta zama wa wato dama Allah halitta ce da kun kai kuni yake yi da abin da yake halitta da kun kai kuni yake yin halitta wakanin wata abiru jinkirin da mun kai an misalin kwana shida ki ta alimu kuma ta alimu da mu idan mu koya muku ya a hankali ga ka in na son ka yawa bari gaggawa sai a hankali a hankali in na gaggawa za ka iya bada a cikin kuskure duk wanda ka gaggawa zai iya bada a cikin kuskure sai a hankali kamar abin nan idan matsala ta shigo cikin al'umma kar ka zo na farko mai magana ko malam kai ko ka mutane na magana kyalewa sai kaji ji magana da kowa ya yi ka bincika ka ji na na dalili ne na wata wani sai ka ga abin da sun kawai ya yi daidai ka wani shi ko ya saba ka diba abin da ya kamata ka gani na maganganun su ka shiga ba a hankali aka so a sai a hankali a hankali ya manzo Allah kuma ka yi hankali shugabancin jama'a wahala gare shi saboda haka kitabun da nabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana magana da annabi ya ala na yaquluna an hankuri ga abin da suke faɗi maganganun da suka faɗi game da kai wato ba su da kyau mutumin da ya tashi irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani laifi da aka sani da yake a rika kasa ga mai karya wannan mai kazari ana ciya mai kaza sai sai da tafi ga ga su ka kowaye dai kowayen da kowa ya san asalin su uwayen kirki na babu mutumin banza cikin uwaye to amma duk da haka suna ta gaya mai magani kuma shi na faɗi suna karyatawa Allah ya ce to fasir alama ya kuluna ka ya hankuri ga abin da kayarai ke faɗi yana ta fasir na karyatawa wata bai da hamdu rabbika ka yi tasbihi da godewa Allah ba kuma ko kuma sanni ka yi sallah da kana mai godiya wanda ta yi shan su kamar rana ta kullum ayi salatu subai to sallah asuba wa qabla al-ghurub da kamin rana ta ba ai salatu zuhur wal asr sallar la'asar da maghrib wa min al-layl ومن الليل فتنته وإدبار وإدبار السجود. سمع ومن الليل in dare ya yi fasa da yau kai mai tafi a yi sallar da sha'a ne kai sallar magariba da sha'i wa da bara sujudu bayan sujuda kuma bayan an gama sallar shi ma kai mai tafi wato bi fatih alhamza adbar da jan dubur wa ta bi kasri hamza wato a adbar kai sallin a al-muslimin kai sallolin wa wa'anda aka sunnata a ne a shine su sujud wakila kuma aka ce kai a bashi bitir zahiri shi wanda yi. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود المراد حقيقة التسبيح أبن أكن التسبيح حقيقة شيئا wato Allah na nuna ka yi hankuri kai ta tasbihi ga inganta ya baci maganin damuwa ya kace tasbihi muradu hakikatar tasbihi fi hadhihi al-awqat wato hakikanin yin tasbihi shi aka ne cikin waɗannan lokuta malabisan lilhamdi ke cuɗanya da godiya ga Allah subhanallahi wa bihamdi ko subhanallahi walhamdulillah cikin waɗanda lokuta Allah da kai ne ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam wato damuwar da karyatawa da suka wa annabi ya sani wasbir alama ya kono na ka yi hankuri ga duk abin da suka wani gari ko ni suka wani ne banna maka mun sani to ka yi hankuri amma dai bari mu baka magani ka sha don kuma ko mutum na da kyau ya kamata ya gama da tsafta saboda haka bari mu baka magani mun san kana iya hankuri tunda mun ka ce ka yi amma dai bari mu baka magani mai kani ka sha shi don ka iya wannan dauriyar ya ce magani wata bai bi hamdu rabbika da tulu'i shamsi wa qabla al wa min al-layli fasabbihu wa adbar sujud wadanga wurare ya Allah ya yi maka muwafaqa kana yi wa ta tabiyi wadanga wurare kenan ma'anar ta koyo shi tabiyi take kai an ce kai tabiyi ga Allah subhanahu wa ta'ala a kamin rana ta bullo da kusurwa albijiri bayan an yi sallah kuma kai ta tabiyi har zuwa lokacin bullowar rana sannan an ka ce ma kuma bayan abin da an yi la'asar kai ta tasbihi sami rana ta baki in dare ya yi kai ta tasbihi kowace sallah an ka gama kai ta tasbihi bayan ta wani lokaci an ka raga wannan tasbihi tasbihi ne wato wanda ba mu akatu kairu mu akatu wanda ba mai lokaci ba mai lokaci kamar subhanallahi 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 ko da la ilaha illallah sau daya ko kuma Allahu akbar 33 kun ga wanga mai lokaci na ba ayi nai sai an yi sallar farulla to ba shi na ba wanga da akwai wani nan ba shi na ba ba na bayan sallah bai bane akwai tasbihi na bayan sallah na abin nan mai lokaci in kai alwala za ka kwanta ka shiga kwana su layi talatin da uku, ka ce subhanallahi 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 kun ga shi ma mai lokaci na tunda in an ka yi abin na alwala za a kwanta a kai to amma wanga je faɗi na ba mai lokaci na saboda kun ji shi za ka iya yi ne kowane lokaci wannan shi an maganin da, wa idan rashin lahiya ya dame ka idan rashin jari yadda a ka idan rashin abinci yadda alaika, idan rashin mata yadda alaika, idan idan wani abu na daban yadda alaika, ka ko nina daga wannan tarbiyya Allah ya ba annabi magani na ce mun sani ana da damuwa amma dai bani mu ba ka magani don kai maganin damuwa saboda haka matasa kwaji abinda da ka damu ya dame shi wacce tarbiyya da izinin Allah zai samu ya سبحان الله العظيم وبحمده أن أمواتها النبي يوم هي سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده عند نبي هذا من ذكر أن ذلك الموضوع على المجموعة الأولى wannan nakali matasa ku rike shi da kyau wannan nakalin ku rike shi da kyau matasa in Allah ya so mutum bare wa kan kana ganin ku ba mai kama ma kai aure ga su ba ka duk ka sun yi aure ko ta kai ka ce ba kayan da aka koya ma ta bibi ga ka rige su aure wani matashi baba ne ya rasu da uwa ta yake ta turo shi ta kawo shi makaranta sai abokai ne sun ka tawo sun ka iske shi suka ce mai ka dawo gida ya yi noma mu yi sana'a tare da kai don kai aure wallahi in baka dawo gida ba ka aure don mun gane ba ka kuɗi kai aure ba sai ya sauke abin a wawar giran nan guda zai aure jikin wata uku wai zai aure ba amma wai to ina wata mai yana ta dariya ni ga ga ta bi kuma aure zai yi wallahi ke ko zanna nan makaranta da baka mata malam bayan bakwai biyu sai sun ka gane gida ɗaya ya to ya ce kyau ya faɗa musu gobe jima'a za a daura mai yawa. Eh, wa wane amma dai wani gina ko yau gina ya da mata kuma gobe jima'a aure za a gobe jima'a za a mai aure na turma makaranta ta daura mai aure subhanallah wa bihamdi ya matasa duk wanda Allah ya ce maka ya rike irin wannan ibada ta Allah zai koyi Allah ya taimake mu sannan wasu min yau mai nadi munadi واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب wannan wasu ne kuma ka saurara ya mafada ne ya kai abin da abokin magana wasu ne makuli ka saurari magana yau mai nadi munadi ranar da mai sanarwa mai kira sai ya kira ko da mala'ika israfilu sai ya kira min makanin karibin daga wani wuri karibin min sama wanda yake kusa da sama wa huwa bai baitul maqdis wani na can baitul maqdis to can da ya kira karamin mawdu da al-asi kila sama nan duniya wannan wuri ya yi ko na sama kusa da sama wannan wuri nan duniya wannan mala'ika zai hauye ya kira ya tuni yana cewa ayyatu hal izamul baliya ya kasa wanda ta zama gashi wal awsal mutakassa ya biyu wa ta bubushi wal lumul mutamazzika ya abin nan namomi wani suka kunce daga ƙasarsu wa hurin mutafarrika ya gashi wanda ya wawwaci ya rabu da juna nai to duk kwarori guda inna Allah ya amuru kunna lalle Allah yana umarnin an tasiri ina ko haduri guda da fasar da kada don rarrabewa a shari'a wannan rana a saurari abin da za a faɗi wannan rana ita wannan rana yau mai yasma una sai'a يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج wato yau mai suma wani sayata rana ce wadda za su ji abin nan wato rana ce wadda za su ji a tsaiha kawa wadda za a yi ya ma'una ranar da za su ji ya ma'una harba kundu ha ha. duka mutane gaba ɗaya halittu gaba ɗaya za su ji wannan dawa na wannan kira na wannan sanarwa da ake kuma da gaskiya a bil ba'd wa hiya an nafhatu thaniya ita ce huta ta biyu min israfi da daga malaika israfi wa ya tamilu an za a yi wa ba'd yana yiwa wannan abin na tsawa ta kasance kamin ya kira ko kuma bayan ya yi dalika an yawon za'in na samai ranar da za a yi wannan kira daga sama yawon kuruji min da rana ce ta hitowa daga kaburbura wana saba yawon wato bi abin na yunadi an yunadi wato yawon kuruji yana yin kira ranar da za a fito ai ya alamuna ake basu takadiku wato ran nan za su san aiki ba kare ta wa inna na hannu inna na hannu wa'iyanu ne wa ilayna masir inna na hannu na wani mu mu muke rayawa wani ne to mu muke kashewa wa na masiru kuma kuma wani mutum ga kiyama ta yi ga an dawo da zuwa gare shi yawma يوم تشقق الأرض عنهم كراعا ذلك حشر على يوم بدل أبنا من يوم واتن قبله yau mai yasu ma'una sai ha amma ma ce yau mace shiga kusa ma rana ce da kuma za ta tsatsaki ce ta fi da shi ne wa ƙuri'a fi abin nan ha fi tashar ko kuma tashar ɗafu bidiga mai ta istaniya fil asali fi abin nan tashar wato yau ma tashar a ranar da kasa za ta tsatsaki hannun daga barin mutane sira'an da sauri can kusuri halin mukaddar ai fa ya abin nan ai fa ya juna sai su hito da musri'ina daga kaburburan suna sauri Ya dalika sharrun alaina Allah ya ce ai wannan tayawa ce a gare mu kiro mai sauki fi a ciki akwai rarrabewa bainar musufi wa sifa tsakanin wanda ake sifantawa na abin nan a wannan rana kuma abin na sifa ai abin nan wato ranar nan ranar da wannan al'amari zai faru wato da ha wato wasifa da ha da ya fi da ya fi kata shi ya dalila abin nan bai na sifati wani masu wa huwa abin nan la ya yace irin wannan ka'ida ba ta bai cutarwa wa zalika isharatu ila ma'ana al-ashr wannan kenan idan kasa ta tayi to ishara ne ga ma'anar tashin kiyama da za'a al-mukabbar bihi an wanda aka ba da labari game da ranar kiyama wa huwa al da ba'da fana'i shine a raya mutane bayan da sun kare wal jam'u lil a gitta mutane a tara mutane don a gitta su gaban Allah subhanahu wa ta'ala nahnu a'lamu bima yaqulun نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم Na جبار نحن أعلم بما يقولون مومن ترى من يقوى سنة أبن سكوات كيما Allah kai aka أتوحدا kuma ran tana baci to ka sani wani abu ma da muka da muka sani sun wasu kai ba ko ji shi na na alam ma mu ma mun ma yi ka sani abin da ka kayan farishi a kawai ko ba da farishi min kaulihim na magana suna cewa aja alal alihati ilahan wahid yanzu yana sanya abin bauta da zama Allah guda inna hada la shay'un ajib ujaru lalle wannan abu na mai ban mamaki ya za a ce Allah guda guda ka isa taro idan ya ka dauko dan ko sai guda aka ce a rama ma duk wanda kuwa yana da ya za a ce Allah guda wannan wani abu na mai ban mamaki shi ne ko yin misali bai ce wai Allah guda to a dawo gani shi kun ga wannan gaman ga nuna wato waɗanda suka gani sabbin manganuna tun da dai abu guda bai san mutane to Allah guda ma bai isa su Allah suka yi shi Allah wato kama makarantai ne wa ma yin tubuna hu ilaika da abinda suke jingina maka mina sihiri na ce wani lokaci su ce malamai sihiri kake dan sun ka buga sun kai sihiri sun kai sihiri ba su ta ba su cuta ma ba sai ce sihiri kake wa sha'ar wa sha'ir wani lokaci su ce sha'iri kake mawaki wal kahana wani lokaci su ce mawaki kake ya ko kake ci kai boka ne wasu nuni wani lokaci su ce ma ka ci kai duk waɗanga abubuwa muna sane da su saboda ka ce kai hankuli kai da tasbihi wa sanu jazihin ala zalika za mu saka musu da wannan sai ya tafi ya tafi da hu sallallahu alaihi wa sallam cikin wannan akwai ɗaya kewa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma an ta alaihi mijin farin kai ba mai tilastawa kake gare su su dawo su bi shari'a ba ai tujbiru ma alal imani ba ka yi tilasta su shiga imani sai imani wallahu yurshidu Allah yana shiryawa domin ya shawo min wanda ya so ya shirya cikin su zai shirya shi amma kai ba ka iya tilasta su kai dai yawa ka in annabi bai iya shirya mutane sai dai ya kwace wa'azi wani za ka iya shirya su ba ka iya shirya mutane inda annabi bai iya shirya su ya ka kowa shi wa'azi Allah shi ki shirya wa kai فذكر بالقرآن كيف فذكر بالقرآن fata girbin ƙura'ani ka yi gargaɗi da alƙura'ani ga manyan kafin waje da su wanda ka jin tsoron kyaucewa ta da azaba su ne wa'azi da alƙura'ani ko zai gyara kuma umar mu'minu da su ne mu'minai bayan na umar mu'minta da ona da su umarni da wa'azi su mu'minai wa amma man adama amma wanda ba mu'mini ba na nuna talibihim mu za mu aikata da su ma yuji buhu a kawalo azaba da za mu yi musu wadda maganganun su ta kawajar ta su za mu yi musu ita ma yuji buhu a kawalo a amalu abinda a kawalo abinda maganganun su ta wajar ta wata tsadari a amalu ayyukan su ta nuna ta sakamako a kansa ina anawa ila kaji na nauyi nau'i na da uquba wa kununin azabi da fannoni na abin nan na azaba daban-daban yace amma qauluhu wa ida ka yursam bidune da yayi ana rubuta shi ba tare da yawo wa tukzabu ana shahi yawon nan wuri fi alqira'ati fi qira'a wasu nan za a wasu da sura da aka yi gare ta sai a ce wa ida abin nan wa ida wa waqafan kuma in ma za a yi waqafi a tsaya nan ana cewa wa ida wata qira'a amma wa qara'a hawar shi shi warshi shi ya karanta kira a ta yi ce ya kula isbati da tabbatar da ya din nan wasalan lokacin da za a yi wasal wa waqafan da lokacin da za a yi waqafi da warshi ana ko tsayawa da aiki a ce hidi, ko da tsayawa da aiki ko wucewa da aiki ya halittu to Allah da daraja wannan sura kuma abin nan da ɗaukaka wannan sura da kuma mutuncin wannan sura a wurinka Allah muna roƙonka bi asma'ika husna وذراتك الغلاء وبأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الآب الصمد الذي لم يلد ولم يلد ولم يكن له كفوا أحد الله من الصمد الله كجابر سامنا الله كجابر سامنا الله كجابر سامنا وما الله كجابر سامنا Allah ka gabata mahaifanka, Allah كجاب الصمد kakanninsu, Allah ka gabata mana ka gabata mata yanzu, ka كجاب الصمد yanzu da kakanninsu. Allah ka gawarta mana ka gawarta mana in jiyan gada da wayanda za ka ba mu da zuriya mu ila yau mai Allah ka gafarta mana baki daya Allah ka shirya mana su ka sa musu albarka Allah ka ta mu ci umarnin abin mu nan duniya da tsayar ka aljanna makomin mu tare su sunan duniya da tsayar Allah ka ba mu aljanna da dosu a kare mu daga dukkan azabobin Allah ka hada mu da lailatul qadr Allah ka hada mu da lailatul qadr Allah ka haɗa mu da dalilu sai sunna wato ko cikin gida ko wata gida daren ta Allah da biyu daren ta Allah da biyu mana kwana ka dai mana kasala kuma daren ta dan daren da sunayen ka ka samu nishadi da ba Allah muna nishadin addu'o'i kuma ka zama mu da addu'o'i masu muhani gare mu nan duniya da lahira da daraja ka abin da wannan sura Allah ka tausaya wa da an sa mana addu'a muna karo kon ka ga asma'i ka na ka ba mu aljanna firdaus ra'a Allah ka ba mu aljanna firdaus ra'a Allah ka ba mu aljanna firdaus ra'a Allah ka kare mu daga azabobin wuta Allah ka kare mu daga azabobin wuta Allah ka kare mu daga azabobin wuta mu da uwaye da iya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki daya saboda rahamarka Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka sa mai kashe mai kyau aljanna nan da muka Allah ka ba mu ita kuma bai tausira ala muka cikin firdausa ya ala jannatu adana can shi ya zama gidan mu yake ya Allah cikin jannatu adana shi ya zama gidan mu yake shi da sauran annabawa can muka roƙon ka Allah ka kai mu can Allah kai ka ce a roƙe ka ka an mun roƙe ka Allah ka ansa mana Allah mun roƙe ka Allah ka ansa mana kuma in za ka kuma aljanna nan ka hada da uwayen da uwayen da kakannin da yannai da kannai da diya da iyali da zuriyar Allah ka ta aljanna makoman mu duk wani masoyin mu Allah ka hada ma aljanna da shi dan aljanna in babu masoyi ba ta yi dadi kwarai ba duk wani masoyin mu Allah ka hada mu da shi ya Allah wannan aiki namu duk wani wanda ke kama mana ga wannan aiki Allah ka hada mana su aljanna duk wanda ke kama mana wannan aiki Allah ka hada mana su aljanna Allah ka tausaya mana ka taimaka mana Allah ka tausaya mana ka taimaka mana Allah ka karbaba mu ka girmama mu Allah ka darajanta mu ka karrama mu Allah ka kawo mana asiri duniya da lahira ka yi shemu kuma duniya da lahira ka kare mu daga dariyar makiyan mu duniya da lahira ya asma'ika wa sunaka ya mana duk bukatun mu na alheri wayanda ba na alheri ba ka kamar alheri ka biya mana abinda duk maka tsoro Allah ka kare dukkan bayan ka musulmi ka gafarta musu ka biya musu duk bukatun su na alheri wayanda ba na alheri ba ka kamar alheri ka biya musu abinda duk suka tsoro Allah ka kare ya Allah muna karo kon ka bi annana nashhadu annaka antallah لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا الله كهذا كم كهذا معلوم الله كهذا كم كهذا معلوم الله كهذا كم كهذا معلوم kuma ka haɗa kan mahaɗin kai na gaskiya ka sa soyayya tsakanin mu na gaskiya ka taimakon juna tsakanin mu na Allah da mu da malaman mu Allah ka tausaya ka kara mana imani da lahiya ka kara mana rayuwa mai tsawo mai albarka ka kare mu ka kiyaye mu a taimake mu ka taimake kowa a kan ka ba mu nasara kan ka ba kowa nasara kan ka ba mu rinjaye kan ka ba kowa rinjaye kan ka ba mu kada ka karba kowa kan ya Allah ka kare ya Allah ka kiyaye ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye ya kuma ya kaba suna ka an samu na addu'a kasan mu Allah ka zauna da ita lahiya arewa Allah ka zauna da ita lahiya garin nan namu da kauyuka ne Allah ka zauna da mu lahiya Jiya mu Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya garin nan namu da kauyuka ne ka kara mana lahiya da zaman lahiya halin musira Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya ka kare mu Allah ka kare gidajen mu. Allah ka kare mu ka kare gidajen mu. Allah ka kare mu ka kare gidajen mu. duk wanda ya nemi da shari'a cikin gidajen mu Allah Allah kai mana maganin Allah kai mana mana maganin Allah ka tausaya mana ka kare kare makarantun ka kare kare masallatai wuraren kare wuraren sana'a muka kare wuraren ayyukan kare wuraren tayoyin kare ya Allah ka ba mu alheri ya Allah ka kare mu daga sharri ya Allah ka gafarta ya Allah ka gafarta ya Allah ka gafarta ka gafarta mu ka gafarta mu da da iyali iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya ba bayan ka musulmi yare da manya maza da mata masu rai da matattu wayanda aka yi da wanda Allah ka gafarta mu Allah ka gafarta mu Allahumma ghfir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله نسالك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات على احياء منهم والاموات سبحان ربك رب العزه عما يصفون